اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna dai cikin tafsirin aya ta sha takwas karanta ta aran ma بسم الله Allah subhanahu wa ta'ala ce fa hal yanzuruna ai ba komai suke jira ba ko suke saurare ba illa sa'ata sai dai alƙiyama an ta'atiyahum bagatatan ta zo musu ba tare da sun shirya ba ba tare da sun tsammata ba ba tare da suna jin abin zai faru ba faqad jaa ashratuha haƙiƙa alamomin da ke nuna alkiyamar ta kusa su ma sun zo fa'anna lahum iza ja'atuhum zikirahum ta ƙaƙa tunawarsu ko tuntuntuninsu ko tunawarsu ko astuwansu za ta kasance iza hum,' idan alkiyama ɗin ta zo musu wata za ta shiga musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci amincewarki ne da yardarki ko tilas ce da matsawa da takurawa wani ya miki ba wanda ya takura miki ba wanda ya matsa miki ba wanda ya miki tilas ke kika gamsu daga ina kika fito daga ina madaki unguwa ce a nan ko ta ce daga unguwan madaki take to me dalilin da sa kike so ki shiga addinin musulunci kawai kin yi sha'awar shiga addinin musulunci to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci zan gaya miki abin da ake faɗa in ana so a zama musulmi ashadu abin da na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kika ce daga yau kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah kadai za a bautawa ba shi da da ba shi da mata kin yarda da wannan kuma kika ce daga yau kin shaida Allah ya aiko annabi Muhammad manzansa ne bawansa ne wanda ya aiko shi da alkur'ani da musulunci kin yarda da wannan to amincewa ki da yadda ki shine mai da ke musulma wani suna kike amfani da shi a da Mary to yanzu to Mary ai ba mummunan suna bane kamar Maryam ne ko wani suna ke so ta yanzu Maryam shikenan dama Mary din shine Maryam to kin zabo suna mai daraja Maryam tana da kima tana da mutunci tana da daraja a wajen musulmi duka saboda Allah ya kama sunanta sau 34 a cikin Alkur'ani kin ga Alkur'ani har da wata sura da ake kiranta suratu Maryam inda aka yi bayanin yadda ta haifi Annabi Isa ba dan Allah bane ɗanta ne an kira shi isa sau ashirin da biyar an kira shi ɗan maryam sau ashirin da hudu an kira shi almasihu sau goma sha ɗaya ita kuma an kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani har da wata sura su kutum. mai aya casa'in da tara an kira ta suratu maryam da haka za a ci gaba da kiran ki maryam maryam sai ki dage tun da kin ɗauko babban suna ki yi karatu ki yi ilimi domin ki ci gaba da yin addinin ki ya kike jin iyayenki za su takura miki ko ba za su takura miki ba za su takura miki wani addini suke yi to to shikenan akwai yan kwamitinmu insha Allahu za su bincika su ga duk abin da za a iya yi wanda za a ga cewa kin ci gaba da yin addinin ki na musulunci ba tare da wani ya matsa miki ko ya takura miki ko ya azazzale ki ba Allah ya tabbatar da ke a musulunci akwai abubuwa yanzu da za a yi miki bayani na gaggawa waɗanda suka hau kanki yanzu yanzu da kuma wasu bayanai ɗin da za a ci gaba da baki ilimi da karatu har tsawon wani lokaci domin ki samu cikakken ilimin addinin da kika shigo kada ki yi shi da jahilci da haka 'yan kwamiti ga Maryam nan sai a koya mata abubuwan da aka yi muku bayani na gaggawa da kuma abubuwan da za a sa ta a makaranta don ci gaba da karantar da ita da kuma jin matsalolinta don a taimaka mata musuluncinta ya karfi Allah ya tabbatar da mu da ke a addinin musulunci fa anna lahum idza ja'alhum dhikrahum ai fa min aina lahum idza ja'alhum as-sa'atu zikrahum malam qatada yace anna lahum an yadhakaru ta kaka za su tuntuna wa tubu har ma su samu lokacin tuba idza ja'atuhum idan alkiyama ta zo to jiya mun ɗauko bayanai akan alamomin da suke nuna alkiyama ta kusa inda muka tsaya akan alama ta saba'in to yau za mu ɗora alama ta saba'in da ɗaya sidiku ru'uyal mu'min idan alƙiyama ta kusa tashi idan mumini ya mafarki zai ya zama gaskiya da ka yi mafarki kaza zai faru sai ka ga ya faru ɗin kamar yadda ka gani a cikin baccinka inda kana da imani to wannan alama ce ita ma ta kusantowa alkiyama sannan na saba'in da biyu kasaratul kazib ƙarya za ta yi yawa Shiga ƙarya magana ƙarya tafiyar ƙarya abokan ƙarya aure a ƙarya kasuwanci a ƙarya siyasa a ƙarya mulki a ƙarya malaminta a ƙarya eh, kasuwancin ƙarya dariyar ƙarya kukan ƙarya zaman ƙarya tafiyar ƙarya tashin ƙarya duka ƙarya ta dabaibaye ta kuɗe, ta mulmule ta cure rayuwarmu gaba ɗaya an shiga harkar ƙarya komai ba za ka ga an yi gaskiya mutum ya kuka amma ƙarya yake ya yi dariya kuma ƙarya yake kukan na wani abu ne daban dariyan ma ta wani abu ce ba ta gaskiya ba ce saboda haka kasaratul kazib zai yawa a cikin al'umma in alkiyama ta kusa tashi na saba'in da uku ku tanakuru bainan nasi za a yi ta yawan batawa nan da sai ku bata da iyayenka ku bata da danginka ku bata da abokanka ku bata da bokanka kowa ya sa fushi da mummunan manufa a ransa nan da nan sai a bata da mutum nan da nan sai kaga fada sai rigima sai ba da baya sai rashin magana sai fatan sharri sai keta sai mugunta sai hasada sai sharri tsakanin juna duk wannan alkiyama ta tashi kowa ba zai ba dan uwansa uzuri ba da ku abin da aka ce in kaga dan uwanka yayi kama da wani abu da ake kira laifi ka bashi uzuri sau 99 sai a na ɗari ne in dukka gwada shi a sikeli 99 sannan a na ƙarshen sai ka ce to ina jin kuskure yayi amma yanzu ba wannan har ma kalato zunubin ake in ma ba a ga zunubin ka ba wani sai ya bincika ya ce wannan wai wani irin laifi yake zo mu duba mu gani mu bincika shi mu ga anya baya wani laifi to neman laifin ake kuma da za ka yi abin kirki dubu ranar da kai kuskure ɗaya to wannan kuskuren ya shafe wancan wato innal hasanati a wajen Allah yuzhibuna sayyi'ati amma mu a wajen mu yanzu innal sayyi'ati yuzhibuna hasanati in kai kuskure ɗaya duk abin da ka taɓa na kirki sai ya shafe shi a wajen Allah kuma in kai mummuna ɗaya kai kyakkyawa wacce tafi ta girma sai ta shafe ta ta kau da ita wannan shine alamar tashin alkiyama sannan na saba'in da hudu kasaratun zalazil yawan girgizar ƙasa kamar wacce aka yi a ƙasar turkiya wacce aka yi a saudiya wacce aka yi a japan ana ta girgiza ƙasa a duniya ana girgiza mutane saboda a nuna musu cewa su isa ba fa Allah shi ke da komai sannan na saba'in da biyar kasaratun nisa mata za su yawa duk inda aka yi haihuwa ɗari sai ka ga sittin da biyar ko saba'in mata ake haihuwa mata za su yawa ta dalilai guda hudu dalili na farko shi ne a wajen haihuwa ɗin za ko da ma mu ce ai ana haihuwan maza da mata kai ɗaya ta ai maza kuma sun fi saurin mutuwa saboda yaƙe-yaƙe da hatsarurrukan mota da shiga ayyuka na masu abin nan masu wahala da kuma ma cewa mafi yawa in za a aure za ka ga mijin ya girma matar wani ma ya haife ta sau da aka kaga a shekarun ma shi zai fara mutuwa kenan tunda yana gabanta da shekaru shi yasa da wuya mutane sai kaga duk sun ga babansu tana nan amma babansu ya mutu da baban ya kusa mutuwa wani za ka ga tsakanin uwar da uban akwai shekara goma akalla ya bata shekara goma ko ishirin ko sha biyar to kaga lokacin da ta kai arba'in ba shi ya kai hamsin da biyar in ta kai hamsin da biyar fa shi ya kai saba'in da biyar kaga ya fi kusa da mutuwa to shi za ka ga mafi yawa mutum babarsa tana nan da rai amma babansa ya mutu to kaga ko da daidai da daidai muke mun fi su shiga hatsari tafiye tafiyen nan za ka ga mota ta ci ko mutane wani mai mata hudu wani mai mata uku wani mai mata biyu wani mai mata daya ai hatsari ba wanda ya fita kaga ga mata hudu can ga uku can ga biyu can ga daya can ga ƴaƴa karkashi cikin su har da mata to wannan shine zai jawo a ce wato mata za su fi yawa in alkiyama ta kusa sannan na saba'in da shida ƙillatun rijali maza za su yi kaɗan maza maza za su yi kaɗan wani namijin sai kaga kawai abin da ya rage kawai ka ba shi muciya ɗabi'arsa da halayyarsa da tafiyarsa duk irin ta mata ce ko ka ba shi maburgi ka ce ya kaɗa miya na saba'in da bakwai zuhurin fahishati wal mujaharati biha wal mujaharati biha bayyana alfasha da bayyana ta a fili da can mutum zai aikata sako sai ya bar gari ko ya bar unguwa ko ya shiga daji ya ɓuya amma a cikin gari a rediyo a talabijin zaka ji ana alfasha ana kuma yaɗa ta kuma ana faɗa cewa wani ma tantirin kaza ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ma wato yanzu alfasha kungiya ake kafa mata ƙungiyar 'yan maɗigo, ƙungiyar 'yan luwaɗi, ƙungiyar mashaya, ƙungiyar madaka, ƙungiyar makasa, ƙungiyar kaza, ƙungiyar matsafa. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na saba'in da takwas, akhazul ujrati ala qira'atil Qur'ani. nan gaba za a daina karatun ƙur'ani sai za a biya ka yasa ce kada qur'ani was'alu bihin Laha qabla an yi a ya unahu ya yaqra'unahu na bihin nas ku karanta ƙur'ani ku nemi yarda Allah da shi kafin wani zamani ya zo mutane sun daina karatun ƙur'ani sai in za a biya su Sau da aka da za ka ga Allah ma ya kwana yana tilawa ya wuni ya da mai sittin da mai tamanin kullum sai ya yi sauka ɗaya ya ƙara da izu ishirin ba ruwansa kawai lada yake nema amma sai ka ga alarammomi sai su taru a kofar gidan mai mulki ko kofar gidan mai kuɗi ko kofar gidan mai kaza a nan ake karatu don a samu abun miya ci a soke ƙur'ani ko ci sauka naira hamsin kowane izu kai naira hamsin bisa lillahi ƙur'ani ya zama arha ta yawa to wannan in ƙarshen duniya ya zama haka za a zama Allah ya tsare na saba'in da tara annan nasa ya fihi musliman mutane za su dinga zama ɓula-ɓula kamar lacce da muka yi abuci abuci mun faɗi wato wasu sun ci da yawa har sun zan ƙula ƙula da su suna fama da ciwon ƙiba da ciwon kumburi ƙarshen duniya kenan ya zo wasu suna fama da yunwa suna ramewa suna mutuwa wasu kuma suna fama da ciwon kumburi da ciwon ƙiba na tamanin zuhuri qauman yashhaduna wala yustashhaduna bayyana wasu mutane da suke zuwa su ba da shaida ba a ce ku kawo shaida ku ba sai mutum je ya shaida zur ya faɗi abin da ba a kan idansa aka yi ba bai gani ba bai ji ba bai sani ba amma sai ya shiga rediyo ko jarida ko talabijin ko ya tashi gaban jama'a yana share ƙarya har gaban Allah ya san ba a yi abin ba amma sai je wani ƙarya ya ɓata masa suna wannan shi ma ƙarshen duniya ta zama masu wannan sana'a za su yawa na tamanin da ɗaya wa zuhuru qaumin yanzuruna wala yafun za a samu wasu mutanen da suke cin alwashi ba sa cikawa mace dinga cewa in Allah ya bani mulki zan yi gaskiya zan yi amana zan yi mutunci zan yi tausayi zan kawo wuta zan kawo ruwa za a samu zaman lafiya kuma a samun bai ba alƙawura ga sunan tili mutum ma yau matarsa alƙawari bai cika mata ba ya waɗansa alƙawari bai cika masa ba ya alkawari tsakaninsa da Allah in Allah ya ban kuɗi zan yi kaza zan gina masallaci zan gina makaranta zan taimaki addini zan biya wa mutane zan yi kaza in kuma ya samu din kuma sai ya fara lissafin cewa fa kafa kudin su kare to wannan alama ce tashin alkiyama daukan alwashi da alkawari da bakancan da ba a cikawa na 82 annal qawiyya ya'kulu dha'ifa za a yi zamanin da mai ƙarfi zai dinga cinye talaka wato wani zamani ne zai zo wato mai ƙarfi zai dinga danne mara karfi ya cuce shi ya zalunce shi ya ha'ince shi ya kwace gonarsa ya kwace feginsa ya kwace kangonsa ba kuma yadda zai yi a ce ka je an cinye din duk abin da za ka yi ka je ka yi ka ce ba ni da abin da zan sayan haɗa ka da wanda ya fi ka ƙarfi shine Allah na tamanin da uku tarkul hukumi bima anzalallah za a daina hukunci da alƙur'ani alƙur'ani da Allah ya saukar ya mai da shi tsarinmu na rayuwa kasuwancinmu sana'anmu mulkinmu siyasanmu tattalin arzikinmu rayuwarmu ta aure rayuwarmu ta gida rayuwarmu ta makotaka duka ko mai da komai an saukar da qur'ani ya hukunta mu a rayuwarmu gaba daya zamani zai zo dan wanda ya rage din ma za a daina fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na 84 kasaratul rumi wa qillatul arab rumawa za su yawa al'adun rumawa za su mamaye jama'a larabawa kuma za su yi kaɗan kamar yanzu hatta su larabawan suna da wani abu wato karayar zuciya ba su da ƙwarin zuciya ba sa ɗaukar larabcin wayewa ne sai ka ga balarabe in ka masa larabci baya kimanta ka fiye da kai masa turanci ko yanzu a ƙasashen larabawa idan kai wa balarabe turanci ya fi ganin ka da kima fiye da ka masa larabci kaga kenan harshen nan na larabci wanda ya fi kowane harshe daraja ya fi kowane harshe kima ya fi kowane harshe mutunci ya fi kowane harshe faɗi ya fi kowane harshe fusaha ya fi kowane harshe yalwa da daɗin faɗa da daɗin karantawa amma wai mai shi yana gaba ci gaba ba ne ya yi yarensa wani yaren wani shi yake ga ya fi masa kima da daraja to wannan shi ma alama ce ta cewa larabawa ko dai yawansu ya ƙare ko kuma kima su ta tafi shi ma alama ce tashin alkiyama sai abubuwan rumawa shi ake ɗaukakawa ake kimantawa na tamanin da biyar istifadatul mali wa kasaratuhu bainan nas dukiya za ta yadu kuma ta game tsakanin mutane nan gaba za a yi kuɗi har a wayi gari an ce mutum zai ɗauko jakar kuɗi ya sallama ya ce da Allah ga kuɗin da ya ce wallahi da jiya ka kawo da na karba amma yau ba ni da bukata ni ma na yi kuɗin kun san abin da ya sa Allah zai ba kowa kuɗi kowa yanzu kuɗi yake roƙon Allah ko mutum ka zo ka ce masa addu'a rabbi gifirli warhamni wa afini zai ce mala ai ban ji an ce kuma warzuquni ba da haka warzuqunin ta fi damun mutane fiye da rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadi wani mutum ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama koya min abin da zan dinga karantawa tsakani na da Allah in samu daraja yace ka je kai ta faɗan waɗannan kalmomin guda biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kai ta yin wannan sai ce to a wannan duk take ne wa Allah kirani ne wa Allah ziga to ina nawa sai ce kai kuma ka ce rabbi ghifrli warhamni wa'afini wahadini, warzuqni kai ma ka roki Allah abu biyar wato in ka faɗi biyar ɗin can ka buɗe ƙofa sai kuma ka tura bukatunka guda biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kaga kai wa Allah take guda biyar ko sai kuma ka roƙi buƙatu biyar rabbi gifirli warhamni wa hadini warzuqni kaga warzuqni ta fito wacce kake so din da yawa da an ce rabbi gifirli warhamni wa'afini wahdini mutum yace malam ban ji warzuqni ba to warzuqnin ma ta zo da kan ka samu gafara ka samu afuwa ka samu lafiya ka samu shiriya ai ka gama arziki sai kuma to ga arzikin nan shi ma ya zo to wannan alama ce ta ma ta tashin alkiyama sannan na tamanin da shida ikhrajul ardu kunuzaha ƙasa za ta fito da wato taskokinta da can duk ba a san ƙasa akwai abubuwa sinadarai a ɓoye ba a san ashaka akwai siminti ba ba san can akwai fetur ba ba san can akwai kaza ba sai daga baya Allah ya kawo ilimin wanda suka rayu a gurin da ba san da waɗannan abubuwan ba kun ga wannan ilimi ne Allah ya kawo ake ta gano alheri a cinkushe a ƙasar da muke takawa da haka wannan alama ce tashin alkiyama fasahar gano waɗannan wato ma'adinan ƙasa na tamanin da bakwai zuhurul mask wato zai bayyana za a dinga shafe mutane a dinga shafe siffan mutane sai a haifi mutum da wata kala ko mutum ya je ya tafka wani sabo Allah ya juye shi ya koma wata dabba fushi zai kai Allah ya dinga fushi da wasu mutane saboda kaiwa matuƙa wajen saban Allah sai Allah ya maida mutum biri ko mai da shi jaki ko mai da shi kaza ko a mai da shi wata dabba mummunan sifa wannan zai faru sannan na 89 istibahatul qazafi wato halatta qazaf wato mutane za su bude kofar a ce wani waya za mu bata masa suna ya za mu ci mutuncinsa in ga kuɗi je ka bata wani suna je kai ma qazafi je ka ci mutuncinsa je ka bata masa suna wannan zai zama sana'a ce nan gaba da wasu za su kafa kamfani na bata mutuncin jama'a da kashe mutane da kuma zubar da kimarsu, da zubar da jininsu da batar da su duk waɗannan za a dinga yi amma dinga ɗaukan haya kila suna zuwa suna kashe mutane na casa'in matsarin latukin domin hubuyutul madari za a yi wani ruwa mamakon ruwa wanda gidajen da aka gina su da dutse ma ba za su iya wato wato abin nan batar da wannan ruwan ko kuma su kare mutum daga wannan ruwan ba an yi wani mamakon ruwa a wata ƙasa abin nan ma an taɓa yin wannan a faransa sai da ta kai mutane suna hawa gida mai hawa hudu kan kwano ko ruwan tsunami ai ya isa ayar Allah za ga da ka shiga sai ruwan ya bi ka ya kamo ka to za a irin wannan ruwan wanda zai bayyana na casa'in da ɗaya nuzulul matsar mina sama'i wala tabutul ardu shay'an za a yi wani irin ruwa amma na bala'i ne ga ruwan ana ta tafkawa amma kuma ciyawa tana mutuwa ruwa ne amma da wani acid da zai dinga kashe tsirrai ana ruwa amma kuma tsirrai na mutuwa mutane sun rasa abinci kaga ruwan ba na rahama bane ba na jin kai bane na azaba ne da jan kunne na 92 fitnatun tastanziful araba wata fitina za ta zo ta dinga tsotse larabawa tana karar da larabawa ko fitina isra'ila din nan ko rigingimin nan na cikin gida a siriya ana fada a misira an yi fada a turushiya an yi fada a libya ana fada a ina ne ana fada duk larabawa sun kaure da fada da rigingimu tsakaninsu ana ta kashe juna turawa kuma suna kallo suna dariya ta sai layi to wannan ita ma alama ce ta tashin alkiyama sannan na casa'in da uku kalamu shajari bishiya za ta yi magana wato wani yaƙi zai ɓarke tsakanin yahudu da musulmi sai ba yahudu ya shiga bayan bishiya ya ɓuya bishiya ta ce ya ka musulmi zo ga ba yahudu nan zo ka ƙarasa shi na casa'in da hudu kalamul hajari nusratan lil muslimina shi ma dutse zai magana in mutum in an ɓuya a bayansa ya ƙwalla ma kira ce zo nan ga wani a bayana zo ka ƙarasa shi na casa'in da biyar ƙitalin musulmi na lil yahud za a yi wata fafatawa tsakanin yahuda da musulmi yahuda na taruwa suna ta tara makamai musulmin kuma duk da raunin da ake gani da baccin da ake ga musulmi suna yi Allah zai faɗakar da su ya sa musu ƙarfin gwiwa za a yi wani karan batta tsakanin yahudu da musulmi da 96 yahsirul furatu an jabalin min zahabin wato kogin furatu zai yaye sai a ga wani dunkulan dutse na zinare sai a ta rigima akan wannan zinara har kuma a yi kashe-kashe shi ma alama ce tashin alkiyama na saba'in da bakwai maji'u zamanin yukhayyaru rajulu baina fihi bainal ajaz wal fujuri wani zamani zai zo wanda za a ba mutum zaɓi tsakanin ya zama sakarai ko ya zama fajiri idan ba fajirci kake ba ba fasikanci kake ba ba barna kake ba laifi kake ba sai a ɗauka ba ka waye ba a ɗauka kai ba kware ne kai ba gidaje ne kai sakarai ne kai ya ustaz ne ba haka ake sai a ce wannan fa wani ya ustaz ne in aka ga kafiya kamewa kafiya nisantan batsa da fajirci ta ce wannan wata usta in mace ce ma tana sa hijabi tana yin shiga ta mutunci ba ta shiga ana fitsara da ita sai a ce ai wannan wata ya ce Allah wani ustazi na gani wani ustazi ne ba fa girmama ka ake wai nuna ake kai ba kware ne ustazanci kakkai mana ustazanci mana haka ka kakkai mana ustazanci ya zo abin dariya abin takaici to wannan za a yi wannan zamanin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam casa'in da takwas audatu jaziratul arab hurujan wa anharan ƙasar larabawa za ta dawo wato cike da koguna cike da arziki wanda da duk sahara ce da in ka shiga saudiya shekaru da suka wuce duk za ka ga sahara su dubai din nan da duk dajin allah ne kawai cikin sahara ne amma jibi yanzu yadda aka yi ta gine-gine ta an yi hotel ɗin da ya fi kowane hotel girma da kyau da tsada a duk duniya yana dubai wani ya ce kawai ma ya ba da kuɗi ya shiga kawai ya gaya ya hotel ɗin yake sai da ya kashe dala dubu ɗaya ya shiga ya lalleka kawai ya gaya ga me a ciki kawai ba wai za kwana zai shigo fito ba kunga wannan yana nan tafi ko ana yi na casa'in da tara zuhuru fitinatin ahlas wato bayyana wata fitina kama jiki asalin ahlas wata shimfiɗa ce da ake shimfiɗa a jikin doki to zai zama fitina za ta zo kowa sai ta shafe shi da mai addinin da mara addinin da wanda ya jawo da wanda bai jawo ba da wanda ya guje ta da duk kowa sai ta taba shi za ta fantsama wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa na ɗari zuhuru fitnatus sarra za a dinga mutane fitinan mutane da fitina ta arziki mutum zai arziki sai ya fitinu sakamakon arzikin na ɗari da ɗaya zuhuru fitnatun duhaima bayyana wata fitina ba ƙirƙirin, gari zai rikice al'umma za ta shiga tashin hankali Allah ya tsare mu ya kiyaye mu na ɗari da biyu maji'u zamanin asajar tufi ta'adilin duniya wa ma fiha za a yi wani zamanin da ka samu damar kai sujjada ɗaya ya fi a baka duniya da abin da ke ciki an daina sallah an daina kiran sallah an kashe masallatai al'amari ya rikice wa jama'a na ɗari da uku intifakul ahilla wata zai kumbura wata ya fito a ta daru ɗaya ne yau wanda ya ce wallahi biyu wanda ya ce kai uku wanda ya ce yau hudu ga wata wani yana ɗaya ga wata wani yana biyu ga wata wani yana uku ga wata wani yana hudu ga wata za a yi wannan zamanin <laughs> na ɗari da hudu maji'u zamanin la ya buƙa ahadun illa lahika bi sham za a yi wani zamanin da kowa zai dinga sha'awar ya koma yankin ƙasar sham wanda nan ne ƙasa mai albarka wato yanzu sham an kasa ta uku isra'ila ɗin cikin sham ne siriya cikin sham ne jordan cikin sham ne palestine cikin sham ne to za a yi zamanin da za ta haɗe a samu zaman lafiya da kowa ke sha'awar ya gudu can sannan na ɗari da biyar almalhamatul kubra bainar musulmi na warrum za a yi wani yaƙin ƙare dangi tsakanin musulmi da kuma rumawa wato da ƙasashen turawa sannan na ɗari da shida fatahul kustantiniya za a buɗe Kustantiniya wato an buɗe ta wannan tuni dama shine wato ƙasar Turkiya an buɗe wannan wato yankin ya da ƙarƙashin musulmi da kuma wasu yankuna da suke wannan yanki na ɗari da bakwai Allah ya kusamal miras za a daina rabon gado za a yi wani zamani da manya za su dinga cinye gado ba a raba da ƙanana ko an tashi rabon gadon ba za a yi daidai ba ko a shigo wanda baya cin gadon a ce shi ma sai kama a ce a ɗaukar gwamnati 1% ko 10% ko kuma a ce a raba manya su kwashe ko a raban ba daidai ba ko a ƙi ban ma gaba ɗaya to za a yi wannan zamanin sannan na ɗari da takwas Allah ya faraha nasu bi ganimatin wato mutane za su daina farin ciki dan an ba su wata ganima ko an ba su wani kuɗi saboda yawan sa na ɗari da tara audatin nasu ilal asli wal markubatil kadima mutane za su koma hawan wato abin hawa irin na da za a yi zamanin da hansa ɗin za ta daina aiki tamarori su daina aiki motoci su daina aiki babura su daina aiki duk wani abu na zamani zai daina aiki sai a koma hawa jaki da jaki zai tsada a lokacin mai jaki zai zama shine babban mutum ta ce mr waye a kan jakinsa saboda mota ta daina jip ta daina babura sun daina motoci duk gaba ɗaya kowane abu na electronic zai daina aiki sai a dinga neman jaki da dokuna babban mutum shine wanda zai hau jaki ya tafi taro tunda a kauce a kauce ga babban mutum na akan jaki ko alfadari ko doki an koma da na ɗari da goma imranu baitul maqdis za a raya baitul maqdis za a gyara shi za a dinga cika shi da taro da wasu abubuwa irin wannan na ɗari da goma sha ɗaya kharabul madina wa khuluha min as-sukkan wa za'irina garin madina duk za a watse annabi yayi addu'a ya ce Allah ka sa madina ta kori duk wani gurbatacce ba zai je madina ba ko yanzu kuka kula lalatattu ba sa iya zama a madina addu'an nan da annabi wa madina in kai ba mutumin kirki ba ne da ka doshi madina ma za ka ji gaban ka yana faɗuwa amma kai na Allah ne kana fuskantar madina sai ka ji daɗi a ranka sai ka ji farin ciki sai ka ji kwanciyar hankali ka ji nutsuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa madina kamar zuga zugi ne tana kore gurɓatattu daga cikin ta to za a yi wannan zamani na ɗari da goma sha biyu a na madina shiraraha madina za ta kore a shirarai kama yin firkiru kubusal hadidi na ɗari da sha uku zawalin jibali min ha. Allah zai ba ɗan adam fasaha ya dinga kwashe dutse yana gini a gurin su can adawa hituna min Jibali. dutsen suke kwakwalewa su shiga ciki su zauna amma mu dutsen ake kwashewa gaba ɗaya daga gurin duk wanda ya san jabal umar wanda ke bayan daru tauhid in ka ga yanzu gaba ɗayan za kusa kwashe shi gini kawai ake a gurin na zamani dutsen ma ba a son zaman a gurin sai a kwashe shi kawai a fita da shi waje a gini yadda ake so wannan fusahar tana nan ko a huda dutsen a hanyar mota ta karkashi kowa ya ga irin waɗannan abin nan ko na ɗari da goma sha hudu khuruji rajulun min qahatan yuti'uhu nasu wani mutum zai fito daga kabilar qahatan mutane za su dinga masa biyayya ko ba mutumin kirki bane na ɗari da sha biyar khuruji rajulun yuqalu lahu al wani mutum zai fito ana kiransa jahaja shi ma da tasa fitinar kuma ya samu magoyan baya na ɗari da sha shida takallumus siba wal jamadat dabbobi za su dinga magana har dutse har komai zai dinga magana wannan kuma wani technology ne zai zo nan gaba maimakon ma yanzu kana magana din wani abin sai ya magana da kai sannan na ɗari da sha bakwai takallumu tsarfin sauti gefen tsamagiya ko bulala ko tsabga shi ma zai dinga magana na ɗari da sha takwas takallumu shirakin na'ali nan gaba takalmi ma hancin takalmi sai ya yi magana na ɗari da 119 ikhbaru fakhzir rajul bi akhbar ahlihi nan gaba cinye kama sai ta baka labarin mai iyalanka suka aikata da baka na ashirin, ai fusaha na tafe yanzu da kuke ta gani mutanen da shekara ɗari da ya wuce mu aka ce mutum za a yi handset din nan zai mamaki a ce za a yi wani ɗan abu dan karami gashi bai fi girman kaza ba bai fi mara ta tuwo ba amma a cikinsa akwai rediyo akwai talabijin akwai calculator akwai rimenda akwai akwai akwai akwai akwai kyamara akwai bidiyo kyamara akwai kaza akwai akwai kaza sama da abubuwa arba'in a cikin abu ɗaya wani ca kai wannan tatsuniya ce kakku mana karya mana kakku rena mana hankali mana to yau gashi ba a rena masa hankalin ba mun gani to yanzu na gaba kuma fasahar da za su sai sun ga mu ma mun yi kwaranci waɗannan ba su waye ba ji wani gangame ma abu da Allah da suke rikewa a hannu fasaha na nan tafi ba da shekara ɗarin alkiyawa tashi ba za ka doɗa na abubuwan an zubar da su an koma wani abu daban kullum a ci gaba ake ko sannan na ɗari da ashirin la ta sa'atu hatta Durasar islam wato alkiyawa ba za ta tashi ba sai musulunci gaba ɗaya an kau da shi duk wani abu alami na musulunci nan gaba za a dinga yaƙarsa har mutane su daina bayyana addinin su saboda tsoro daga to dai a bar sallah to a bar kaza to dan a zo na lafiya a bar kaza sai a tabarin musulunci har ya zo a shafe shi daga doron kasa na 121 rafa'ul qur'ani min al-masahif wa suduri to in an shiga wannan halin sai duk wani hafizin alqur'ani sai waye gari tilawarsa ta zube duk tilawar ta zube ka bude qur'anin kuma babu karatu Allah ya shafe alqur'anin sai takaddar kawai Allah kaka kai mu wannan zamani ai bakin cikin ya yawa a ce mutum ya buɗe alƙur'ani ba rubutu kuma zai ce bismillah ta izuwa tilawa ta zube gaba ɗaya mushafin ya shafe saboda barna da fasadi da yawa Allah ya fushi ya ɗauke alƙur'aninsa daga cikin mu Allah kaka kai mu wannan zamani ka kashe mu da imani kafin mu ga wannan abu sannan na 122 jaishun ya gazul baita yuksafu bi awwalihi wa akhirih wani mutum wata bataliya za ta taho da niyan za ta yaƙi ka'aba sai Allah ya kashe ya kisfe su na farkon su da na ƙarshe na uku, tarkul hajji li baitillahi haram. nan gaba kun ga yanzu yadda ake ta dandazo ake zuwa haji to nan gaba duk za a daina zuwa na hudu, audatu ba'd qaba'il arabi li ibadati al-asnami wato wasu shashin larabawa za su ka zama kafirai su koma bautan gumaka za su yi fushi su watsar da addinin musulunci ce wai da can kakanninmu kafin zuwa musulunci mai suke bauta a ce lata uzza ce to a sake sabon lata da uzza irin na zamani mu koma bautar lata da uzza za a yi wannan zamani na 125 fana'u qabilati quraish qabila quraishawa za ta kare na 126 hadamul ka'aba ala yad rajulin min al-habashati wani mutum daga cikin yankin habasha din nan zai je ma ya rushe ka'aba gaba daya na 127 ba'asur rih at-tayyiba liqabd arwahil mu'minin Allah zai turo wata iska mai sanyi da ta ratsa mumini sai ya faɗi nan takiyar rasu Allah zai kwashe rayukan muminai dan ya zama duniyar ta zama saura fajirai zalla duk wani mai imani za a turo wata iska kawai da ta wuce ta gaban ka sai a ga kawai ka faɗi rab ka cika shi ko fajiri sai ya ji daɗi cika wannan iska daɗi take ba ga wani fa ya mutu bai san ashe masu imani ake kwashewa don ya zama saura fajirai kaɗai ba a saukar musu da bala'i na ɗari da ishirin da takwas irtifa mabani makka wato gine-ginen makka za su yi tsawo kamar yadda muke gani ko burjil haramain ɗin nan ka duba za ka ga duk inda ka shigo ta maka kana hango shi da za a dinga gini mai hawa hamsin mai hawa talatin mai hawa ɗari duk za a ta waɗannan gine-ginen nan gaba za ka ga an kewaye ka abin ma baka hango ta ko ta ina sannan na ɗari da ashirin da tara la'anu akhir hazihil umma awwalaha wasu za su dinga wa sahabban annabi suna zagin manyan mutane ƙarshen duniya ya zo mutum ya kafa ƙungiya ta zagin annabi ko ta zagin sahabbai ko ta zagin matan annabi ko ta zagin iyalan annabi kuma hawai yana takama da wannan cewa shi mai zagin sahabban annabi ne man sabba ashabi fa alaihi la'anatullah wal mala'ikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala wanda ya zagi sahabban annabi Allah ya tsine masa albarka mala'iku sun tsine masa albarka sauran mutane duka in sun yi tsinuwa sai an ɗiban masa a ciki kisa duk wanda ya zama yana jin haushin sahabban annabi yana zagin su ya rasa abin zagi ga abin zagi dewa a duniya nan ka rasa wanda zaka zaga sai mai daraja sahabin annabi sai mai daraja matar annabi sai mai daraja ƴaƴan annabi da jikokin sa sai masu daraja manyan malamai na musulunci wanda suka karar da rayuwarsu wajen taimakon addini a ce an wayi gari wani yana zagin imamu malik ko yana zagin imamu shafi'i ko imamu ahmad ko abu hanifa ko yana cewa mu ma mun kawo kamar yadda suka kawo rashin kunya da fitsara kai waye me kai za ka haɗa kanka da waɗannan bayan Allah masu tsoron Allah masu ilimi masu taƙawa masu girma masu martaba waɗanda Allah ya tsara addinin musulunci da su ai tsakaninmu da su sai dai addu'a da fatan alheri duk mutumin da yake jin wai ilimin sa ya kai ya zagi malamai ko ya zagi sahabbai ko ya ce bincike ne ko tarihi ne ko kwarewa ce ko mu muna faɗar gaskiya ne ko masu adalci ne ko bincike muke yi ko abin nan ya faru duk zai ta kafa hujjar banza dan ya ɓata manyan mutane bai san yahuda suka kafa masa wannan kungiyar ba dan a ci gaba da ɓata manya a raba mu da manya in suka raba mu da sahabbai muna ganin mutanen banza ne sai su ce mana su ko mutanen kirki ne shikenan sai zama da su muke koyi badalan ga sakamakon rashin koyi da sahabbai to mutum yayi taka tsantsan sannan na 130 arwahilul jadida za a samu abun hawa sababbi kamar sayyarat kamar ta'irat kamar sunan abubuwan hawa na zamani ga sunan waɗanda suka cika duniya sannan 131 zuhurul mahadi mahadi zai bayyana na 132 masihud dajjal dujal zai bayyana na 133 nuzulu isa annabi isa zai sauko duk waɗannan kowane ɗaya muka ɗauka muka ce za mu faɗaɗa shi fa sai mu yi wato awa biyu a kansa shi kaɗai duk waɗannan ina ba ku su a takaice kamar yadda aka faɗa sannan na ɗari da hudu khuruji ya juju wa majuj bayyana ya juju da majuju to wata ƙabila ce ita kuma gatan na ɗari da talatin biyar alkhusufus salasa za a kisfe wata kisfiya za a yi guda uku ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a can na 136 ad-dukhanu za a yi wani hayaki da zai zo ya cika duniya gaba ɗaya sannan na 137 ad-dabatu za a yi wata dabba da za ta fito tana wa mutane alama a goshi sai ta bi kowa gudu gare ta da sauri da gaggawa sai kowa ta rubuta ma kafir kafir muslim kafir muslim kafir ha a wayi gari ana ciniki mutum ya ga goshinsa an rubuta a namansa kafara wannan kuma muslimu haka za a dinga ciniki yana kai musulmi ƙara yana kai kafiri rage duk wani wanda yake aikata kafirci ko a boye ne sai an masa wannan alamar da an ga kana rufe goshin ka sai a ce buɗe mu gani kafara ne kai ko musulmi ne to za a yi wannan alama kowa za a tona asirinsa kafiri zai bayyana musulmi zai bayyana musulmi wanda kake kallon musulmi ne zai ga kafiri ne wanda kake kallon kafiri ne zai ga kuma ashe musulmi ne so da mutane sun daina amfani da sikelin alkur'ani da sunna wajen cewa wani musulmi wajen cewa wani kafiri da ka saba mutum sai ga abin da zai ɗauko shi ne jefa maka kafirci to sannan na talatin da bakwai dulu ishamsu min magaribiha rana za ta fito ta yamma makon ta gabas sannan da, da, tara narun tasuqun nasa ila mahsharihim shikenan an gama kuma sai alkiyama wata wuta ce za ta taso balbali ta kora mutane don gudu a tafi filin alkiyama gudun fanfalaki da bahaushe ke cewa a tare alkiyama shikenan kuma sai a busa ƙaho sai kowa ya mutu sai a busa na biyu sai kowa ya tashi kenan ba wando ba riga ba takalmi ba hula ba kaciya sai hisabi sai wuta ko aljanna Allah ya tsare mu to wannan shine ma'anan faqad jaa ashrafuha alamomin tashin alkiyama sun gabato sun taho sun doso ana ƙara tunatar da mutane neman taimako da haka in hizba muna ci gaba da karatu za su ci gaba da kewayawa na fa'lam annahu la ilaha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'alam ka sani tabbataccen sani annahu cewa yadda lamarin yake la ilaha illallahu, ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah shi kadai wastaghfir kuma ka nemi gafara li zambika ga zunubanka walil mu'minina kuma ka nema wa ‘yan uwanka muminai maza gafara wal mu'minati ka nema wa ‘yan uwanka mata muminai gafara. Wallahu ya alamu, Allah yana sanin mutaƙallabakum, majuyarku wa masuwakum da kuma makomarku. Wannan aya an ce da wa take magana, wasu malamai sun ce faɗa ma'anarta shine uthbut ala ilmika, inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ake, kitab ɗin gare shi ne kai tsaye, ana nufin ka tabbata akan sanin ka tunda shi zo da sanin dama na wannan shi Allah ya ba wannan sani wasu mutane suka ce almuradu bi haza alkhitabu ghayruhu maganar da annaba ake amma abinda ake nufi mu din wasu kuma suka ce a'a an yi haka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana nufin ya koyar da mu haka ya koyar da mu al'ilmu bi la ilaha illallah mu samu ilimin fassara da ma'anar la ilaha illallah kun ga ai ba ce qul la ilaha illallah ba ta ta fa'alam ka sani kenan dole mutum sai ya san fassarar la ilaha illallah da can zaka ga akwai ma'ana ko ana la ila ma'anallah la khaliqa wala razika wala ma'budu bi haqqin illallah a koya mutum ma'anar la ilaha illallah la ɗin ai maka bayaninta. ta ilaha ɗin ai maka bayaninta. illa ɗin ai maka bayaninta. ta Allahu ɗin ai maka bayaninta. ta sannan a fassara maka ma'anan Muhammadun Rasulullah Don ka san me kake faɗa me kake aikatawa malamai sun ce ita la ilaha illallahu tana da sharuɗa guda takwas wanda in mutum zai faɗe ta bai cika waɗannan sharuɗan takwas ba to ba za ta masa amfani ba wa bi shurutin saba'atin qad quyidat وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب والكفر بما يبدو من دون الله suka ce da sharaɗi guda bakwai aka yi ƙaidinta aka dabaibaye ta sai ka cika sharaɗin guda bakwai kuma wannan ya tabbata a cikin nususul wahayi wato nususun alkur'ani da hadisi me faɗarta ba zai amfana da ita ba dan ya furta ta kawai har sai ya fahimci waɗannan ƙa'idodin na la ilaha illallah na farko al'ilmu bi ma'anaha na fayan wa isbatan ka san ilimin da ke ƙunshe da ma'anar la ilaha illallah ɗin alkawari ne ka ɗauka me fassara la me fassara ilaha me fassara illa me fassara Allah kuma me ake nufi da aka ce la ilaha aka gabatar da nafiyu kana aka zo da isbatu la ilaha yastahiqqu ibadata illa Allah la ilaha mustahiqqu lil-ibada illa Allah abinda kake nufi babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba zan bauta wa kowa ba ba zan bauta wa aljanu ba ba zan bauta wa mala'iku ba ba zan bauta wa mutane ba ba zan bauta wa dabbobi ba ba zan bauta wa tsirrai ba ba zan bauta wa duk wata halitta ba domin idan na bauta wa halitta to halitta ta bauta wa halitta ba a samu ci gaba ba da haka zan kadaita bauta ta ne kadai ga Allah subhanahu ta'ala shine al-ilmu wal yaqinu al munafi dole a samu yaqini ka samu yaqini a zuciyarka da ake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasuli thumma lam tabu. muminai kadai waɗanda suka yi imani da Allah sannan ba su shakka ba sun sami yaƙini a cikin zuciyarsu cewa abinda suke faɗa abinda suke aikatawa abin da suka ƙudire gaskiya ne babu shakka a ciki sannan na uku alqabulu qabulu ha bil qalb wal iqrar bihi bil lisani ka karbi wannan saƙon la ilaha illallah din cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne mafi daraja mafi girma mafi ɗaukaka a cikin halitta Allah gaba ɗaya sai ka karɓi wannan a ranka ka sa shi a zuciyarka ba kuma tare da kana jin tilasta ka akai ko matsama akai ko kana kyamar abun ba iza ku ga duk wanda yazo zai musulunta muke tambayarsa wani ya maka tilas domin duniya ta san ba fa kamo mutane da karfi ake ake sa sa addini ba yardar su ce yancin su ne damar su ne irin kungiyoyin da ake kafa na yancin dan adam wanda suke ga kamar musulunci tirsasa jama'a yake yi suke musulunta don suka ji wannan ko suka gani za su ga cewa kowa da bakinsa gashi duk duniya tana gani ya ce ba matsa masa akai ba ba kamo shi akai ba ba takura shi akai ba shi ya gamsu da tsarin musulunci duk da bata musulunci da ake da zagin musulunci da bata masuna da bata qur'ani da zagin annabi da zagin Allah da ake taya a intanet domin a hana mutane shiga musulunci kuma zuwa suke suna ta shiga hatta a kasashen turai da amerika din kullum adadin musulmi karuwa yake su abinda ba su gane ba musuluncin kana faɗa da shi ya fi ci gaba saboda kana faɗa da shi kana danne shi sai jama'a su yi kokari su ga wai me ya maka kake danne shi me maka kake naushin sa me ma kake dukan sa da sun matso kusa sai su ga a'a ashe wannan abin gaskiya ne ashe amana ne ashe tausayi ne ashe rahama ne ashe jin kai ne ashe girmama juna ne akwai girmama na sama ne tausayawa na ƙasa ne hada sai kowa ga a ashe yana da kyau sai ya fada yanzu a ingila ana ta shiga musulunci masallatai sai karuwa suke a america ana ta shiga musulunci masallatai sai karuwa suke kasashen turai abin ya dame su dama za su kyale musuluncin amma ba za su iya ba shedanin ba zai kyale su ba kullum kafafen watsa labarai a zagi musulunci a hoton annabi a zana shi a zana qur'ani america ma tace ta yi nata qur'anin yana na internet aka samu su mutane wanda za su iya qur'ani qur'ani wasa ne ta a ne mutum ji mutuwa in ji haushe ko saboda haka wal qabul wal inqiyadu lima dallat alaihi kuma ka miƙa wuya kawai duk abin da aka ce Allah ne ya faɗa ko manzansa ne ya faɗa ya maka daɗi bai maka ba ya dace da sarranka bai dace ba dan Allah ya haƙuri ka miƙa wuya shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kai ku miƙa ku koma ga Allah ku sallama wa Allah wai sallimu taslima sannan as a fiha al lil kazib ka zama da gaske kake musulunci ba da wasa ba kada mutum ya addinin sa da wasa mu musulunci nan ba da wasa muke ba mun yarda mu rayu akai mun yarda mu mutu akai mai arziki akai mai talauci akai a so mu akai a kima akai a zage mu akai a yabe mu akai duk zagin da kake ji a duniya ba wanda mu taba jin irin sa ba in akwai kamus din zagi to mu an kure mana shi haka duk wani yabo da kake ji a duniya ba wanda mu taba jin sa ba in akwai kamus din yabo mu an kure mana shi da ka bu yanzu zagi ba a ƙara mana komai yawo ba a ƙara mana komai zargi ba a ƙara mana ba abin da yake ƙara mana sai daraja ɗaukaka da ci gaba dama mutum yana da daraja a wajen Allah sai buɗe masa fayil guda biyu fayil ɗin masoya da fayil ɗin makiya makiyanka na zaginka suna ƙara ma daraja masoyanka na maka addu'a suna ƙara ma daraja kamar sahabbai da yake Allah yana son sahabbai ladan su kada iyanke sai buɗe musu babun masoya da babun makiya yanzu mun ambace su muna radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda kaga rada suke ƙara samu mu masoyansu ne maƙiyansu kuma an faɗa su ce alaihim la'anatullah kaga suna ƙara musu daraja zagin da suke musu ai kanka ne musu zunubi suke yi kamar wanda ya zagi Allah ne ko ya zagi annabi ko ya zagi sahabbai me ya rage musu tunda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an to haka nan kai ma in kana da girma sai Allah ya bude maka babu masoya babu makiya wannan na son ka na yabanka ne maka addu'a waɗannan na kinka na maka sharri na maka kagi na bata ma suna ko ba abin da zai kara ma sai daukaka kada ka waiwaya duka gabiyan ka ci gaba da aikin ka saboda Allah wannan shi yake kawo daukaka da daraja da ci gaba kisa Allah ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun yanzu mutane suna zaton don sun ce sun yi imani sai a kyale su ba za a jarabce su ba ba za a gwada imanin su a ga da gaske suke ko ba da gaske ba to sannan al-ikhlas mutum yayi dan Allah ya sa ikhlasi wa tasfiyatul amali bi salihin niyya an shawa'ibush shirki ka tsarkake aikin ya zamo dan Allah kake yi dan Allah Allah kake nufi Allah kake son ya baka lada da mai yabanka da mai zaginka da mai baka da mai hana ka da mai son ka da mai kinka duka ka ci gaba da aikin ka kaka saurara al mahabbatu sanan ka so Allah ka so abinda Allah yake so kuma ka so dan Allah ka so Allah ka so Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka so sahabban annabi ka so manyan malamai ka so matan annabi ka so ahlal baiti ka so mutanen kirki ka so Allah ka so dan Allah kuma ka so abin da Allah yake so sannan wannan shine al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadar ma wa sidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka lima, a habba. shine Allah ya ce wallahu ya'lamu mutaqallabakum idan da annaba ake to koya mana ake yi tunda shi Allah ya ce yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza shi annabi sallallahu alaihi wasallama an yafe masa komai da komai shi ma asumi ne ma baya laifin dan haka in da shi ake magana mu ake nufi mu ake koyawa in ko da mu ake wanda malamai sun furin jayar da wannan cewa ni da nake magana nan da kai da kake saurare to mu ake cewa fa'alam kai mai saurare ka san annahu la ilaha illallah cewa fa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka dinga neman gafarar zunubanka ka dinga daga hannu kana neman gafarar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ku dinga neman gafaran Allah ni kaina ina yin istighfari so 70 zuwa 100 a rana yana da bigi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim astaghfirullah alazim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh yana yin wannan da yawa astaghfirullah astaghfirullah mutum ya dinga istighfari akalla 100 da safa 100 da yamma yana neman gafarar Allah Allah iya fi mana to kuma ka hada da ƴan uwanka muminai in ka nemi gafarar kanka ku duba annabin Allah ne ce rabbi ghfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan sai ce walil mu'minina wal mu'minati saboda haka ka dinga nema ƴan uwanka gafara yana daga cikin alama ta imani ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yace Allah ka yafe wa dukkan musulmi maza da mata kai musu gafara to Allah zai kirga adadin musulmin maza da mata a bashi ladan wannan yanzu a duniya ma ana da musulmi maza mata wajen biliyan 1 da miliyan 800 da aka bari mu faɗa Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minati eh mun yi aiki da wannan ayi kenan ko Allahumma ghafir lana wal lil mu'minina wal mu'minati Allah ka mana gafara kai wa maza da mata sauran musulmi gafara ka yafe musu to ma'anan wallahu ya'lamu taqallabakum wa masawakum malamai sun yi fassara uku ai mutaqallabakum fid dunya wa masawakum fil akhirati Allah ya san majijjuyarku a duniya daga gida zuwa kasuwa daga ofis zuwa kasuwa daga gona zuwa gida daga nan zuwa can daga wajen tafi wani daga nan gidan kaza wani ya tafi masallaci wani ya tafi coci wani ya tafi gidan kaza wani masallaci wani shan giya wani shan coca cola wani shan lemu wani shan pepsi kowa Allah ya san ina ya je ina ya fito daga ina yake kuma ina za shi wa matwakun kuma Allah ya san ina za ku shiga ranar alkiyama su waye yan wuta su waye yan aljanna an gama wannan kawai jira ake ka iso a ce ga kofa shiga Jumala Abdullahi dan Abbas Allah ya sa muna cikin yan aljanna wasani mutaqallabakum fi aslabil rijali ila arhamin nisa'i Allah ya san majuyanku a cikin wato tsatsan maza zuwa cikin mahaifanku Allah ya san waye babanka wace ce babanka tun kafin ya hada su aure ka wannan kaddara a rubuce take waye babanka waye babanka wannan bai shafe ka ba dama Allah bai shawara da kai waye zai zama babanka ba waye zai zama babanka ba sai da kawai ka dan kai ka ha ga baba la ga baba ya akai ya akai ya akai suka hadu ba ruwanka ya aka ya ganta yace yana so ta ganshi ta yarda ba ruwanka to ga baba ga baba kai ma kuma kana nan sai ka sai ka ga wata mata kana so a ɗaura aure shi ma sai da kawai ga kawai kai ne babansa kai din nan ma ka ga ashe baban wani ne kai shi ma dole ya karba ya ce maka baba haka duniya fa take ta tafiya ba za ka ce a canza mun wannan baban ba ko a canza min wannan baban ba dole ka karbi babanka da babanka haka Allah ya kaddara ko ba za ka ce Allah ya kai ni baki ko kai ni fari ko siriri ko tsila ko mai kiba ko gajere ko wada ko darawa da ba haka Allah ya kaddara sai ka karba ka hakura ta aka ce ban kyau ba to karba a haka kayi kyau a wajen Allah ta aka ce ni da ma dogo aka yi wallahi ga wasu dogaye wanda ce ina ma gajere aka yi na fi son gajarta to ka karbi yadda Allah ya ka karba kaddara kaka je ka ce a maka plastic surgery yanzu wata tsiya ta fito sai mutum ya je ce hancin nan nasa yayi kwana a miƙan mar da shi ya ce idan nan nasa ya yi zurfi a zaro masa shi kuma tun nan nasa ya yi ƙiba a lotsa masa shi suna nan kamfani ne swan kamfani a america mutum yana zuwa a canza masa halitta to Allah ya tsare to Allah ya san mutakallabakum a cikin cikin mahaifanku wa maqamakum fil qubur kuma ya san matsayin ku a kabari suwa za su amsa man rabbuka suwa ba za su amsa ba jimala ikramatu na uku mutaqallabakum bin nahari Allah ya sanya wace wacin da kuke da rana wa maswakum kuma ya san wato maswakum ay ma'awakum bil laili inda kuke dawa ku kwanta da daddare wa yaqulu allazina amanu Allah ce waɗanda suka yi imani suna cewa laula nuzzilat sura dan me ba a saukar da sura ba ina ma za a saukar da sura fa'iza unzilat suratun, Allah ce idan aka saukar da sura ɗin, muhukamatun wacce aka kyautata ayoyinta muhukama ce, wazu kira fi halƙitalu, aka ambaci cewa ku fito ku yaƙi ku kara addinin Allah ko ku tsare addinin Allah, ra'aitan lazina fi ƙulubihim maradun, sai ka ga waɗanda suke da ciwo na munafunci, ciwo na kafirci, ciwo na shakka, ciwo na rashin imani, yanzuruna ilaika suna duba zuwa gare ka. nazaral magashi irin duban wanda aka kama sumar awa alaihi akan saminar mota daga mutuwa kamar wanda wato ya ga mala'ikan mutuwa sai ga mutu yayi kuru-kuru in aka ce a fito a taimaki addinin Allah da ranka ko da kuɗinka ko da lokacinka sai ga mutu yayi tsuru-tsuru yana kallon ka fito da dukiyarka a taimaki addinin Allah fito da ranka a kara addinin Allah fito da mulkinka da iliminka fito a tafi wa'azi da karantarwa sai ga mutu yayi tsuru-tsuru ya ga aikin ashe ba na wasa bane fa'aula Allah ya ce kai can su tir da su asara da ta tabbata a kansu sai Allah ce ta'atun wa qaulun ma'ruf amma ita biyayya da faɗar da ta dace shine ka karɓi saƙon Allah kai aiki da shi khairun wannan shi ya fi alheri khabar ɗin mahzuf fa iza zama al'amuru idan al'amari ya tabbata ya girmama wato umarnin ya sauka kuma ya kamata a bi Allah ce da sadaqullaha da za su wa Allah gaskiya su tsaya su yi abin da Allah yake so na kare addinin musulunci da yaɗa shi da rayukansu lakana khairan lahum da wannan ya zama alheri a gare su malaman tafsiri suka ce qala mufassiruna sa'alu rabbahum sun tambayi Allah an yunzila suratan ya saukar da sura fiha sawabul qitali fi sabilillah a cikinta akwai ladan yaƙi domin yada addinin Allah da kare shi ishtiyaqa minhum ila alwahyi saboda zuciyarsu ta buƙatu tana shauki zuwa ga saukar da wata aya wa hirsan alal jihadi kuma suna kwaɗayin jihadin yaɗa addinin Allah da kare shi faƙalu suka ce laula ai halla ina ma a ce mutum kawai ana zo na lafiya ka ce ina ma a mutu ko ina ma a ja rigima ko ina ma tashin hankali ya zo in kuma tashin hankalin ya zo rigima ta zo fitina ta zo sai ga mutum kuma yana neman inda zai gudu kuma ya ɓuya wa kana abu malik al iya yaqulu la ha huna sila yace la din anan sila ce fa ma'ana law unzilat suratun ina ma an saukar da sura shauqan minhum ila ziyadati fil ilmi saboda shauƙin su zuwa ga ƙara ilimi wa ragabatan fi thawabi wal ajri da kuma kwaɗayin da suke na samun lada bilistikisari min faraid dan su yawaita ayyukan farilla su samu lada wa fi ma'ana muhkama salasatu aqwalin allati ahaduha anna hallati yuzkaru fi har qitalu duk surar da aka ambaci yaki cewa a tashi a yaƙi yaƙi kali biyu ne yaki kashi biyu ne akwai yaƙin kare kai akwai kuma yaƙin tabbatar da gaskiya qala huqatada wasani anna hallati yuzkaru fi halal wal haram irin ayoyi ko surorin da ake ambatan halal da haram su ake kira mu hukama ko na uku anna halaman su khafiha ayat da ba soke tilawarta ko hukunci da ita ba inji wato malam Sulaiman Dimashqi wa na qul uzkira fi al qital ay furuda fi hal jihadu idan aka wajabta jihadi a cikin ta wa fil murad bil maradi qawlani me ake nufi da ciwo a zuciyarsu na farko malamai suka ce annifaqu ana nufin munafunci ciwon na munafunci inji malam ibn abbas da malam Hassan da malam mujahid da jamhurin malamai na biyu suka ce ana nufin ciwo irin na shakka inji malam muqatil wa qawlu yanzuruna ilayka da Allah ya ce suna kura maka ido suna gwaggwale idan su zuwa gare ka ay yashkhasuna nahawaka bi absarihim suna zuzzara ido suna gwaggwale ido yanzuruna nazaran shadidan suna maka duba duba mai tsanani kama yanzuru shakhisu bi basarihi ila al-mauti kama yadda idan wanda idansa ya kafe yake kallo zuwa ga mutuwa li'annahum yakrahuna al saboda suna kin yaki waya khafuna in qa'adu an yatabayyana nifaquhum kuma suna tsoron in sun zauna wato abin nan ɗinsu zai bayyana su zai bayyana sai Allah ya ce fa'aula lahum mala asma iya ce wannan ma'anan fa'aula lahum ai tir da su tir da su Allah wadan su in aka ce fa'aula laka fa'aula tir da kai sannan tir da kai shine ma'anan aula laka fassara ta ɗaya kenan wasu ka ce kuma sai a ce ibnu abbas ya ce sai a ce aula fa'aula sai ai waƙafi anan sai a ce lahum ba'atun wa qaulun ma'ruf suna da da'a da kuma faɗa da ta dace su waɗannan na baya da basu bi umarnin Allah ba aula sai ai waqafi anan sai a ce lahum ta'atu wa qawlu ma'ruf su ko mu'minai suna da da'a suna da faɗa da ta dace wasu kuma suka ce aula din nan ba ma kalimatu tahdid bace wa ta'di wa tau'id tana nufin fa'aula lahum ta'atu ai abin da yafi dacewa ma a gare su su yi biyayya wa qawlu ma'rufun kuma su faɗi magana da ta dace fa iza azama al-amru idan al'amari ya tabbata malam hasa yace jaddal amru al'amari ya tabbata wa ƙala gairuhu jadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu fil jihadi sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama suka kokarta a wajen jihadi wala lazima fardul qitali kuma an lazumta yaki wa sara amru ma'rufan alaihi abu ya zama sananne jawabu izama mahzu taqdiruhu fa iza azama al'amru nakalu idan al'amarin ya tabbata za a taimaki addinin Allah za a kare sai su tsorata su firgita su razana su ja da baya Ya yadullu alal mahzu falau sadaqullah fi imanihim wa jihadihim da za su gaskata zuwa Allah gaskiya a cikin imanin su da jihadin su lakana khairan lahum min al ma'asiyati wal karaha da ya fiye musu fiye da a ce sun saba wa Allah sun kuma ki bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce shi jihadi kashi biyar ne akwai al jihadul mali jihadin fito da kuɗi a gina masallatai a gina makarantu a gina santocin kula da addini da yaɗa shi da karantar da mutane yadda ake wa'azi su shiga ƙauyuka su kira mutane zuwa ga musulunci in ba musulmi ba ne su karantar da su kyakkyawan ɗa'a idan musulmi ne shi dama wa'azi kashi biyu ne in kana wa musulmi sunansa amuru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar in kana wa kafiri sunansa kuma Addu'a wata ilal islam shi musulmi yana buƙatar a ci gaba da masa wa'azi dan a gyara shi shi kuma ar ne a ci gaba da masa wa'azi dan a kira shi zuwa ga addinin musulunci sannan akwai al as-siyasi jihadin kare manufa addinin musulunci shine a samu kafafen watsa labarai muna da jarida muna da rediyo muna da talabijin muna da intanet duk wata farofaganda da za a yi a bata musulunci mu yi kokari mu kare musulunci mu fito da kyansa ga duniya ta zama ta san shi shine aljihadu siyasi sai aljihadu ta'alimi shine na uku jihadin karantar da jama'a buɗe wa'azi tafiya karantarwa buɗe makarantu akwai a mutane addinin masu fahimce shi kawai su ma fahimci addinin tukunna da za su bauta Allah da shi akwai jahilci ya yi kanta a tsakanin al'ummar mu saboda aka akwai bukatar masu karantarwa su yawa a cikin jama'a a ci gaba da karantarwa bayan wa'azi da faɗakarwa kuma a ce akwai inda ake ɗaukan ilimi na littafi ana wa mutane bayanin alwala sallah tsarki wanka da sauransu da tauhidi da aƙida da makamantansu sannan kuma akwai aljihad yad jihadin amfani da hannu a ɗauki makamai a yi training domin a kare musulunci a tsare manufofinsa sannan akwai aljihadu bin lisan wa jahilhum bihi jihadan kabira a tashi a kare musulunci a wa'azi a karanta a yi rubutu a cika duniya da manufofin addinin musulunci to Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya tsare mu da mutuncin mu da aqidar mu da rayuwar mu gaba ɗaya ya kuma tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika musu addu'a akwai dubu biyar daga zulkifil bala muhammad daga bauchi fi sabilillah dubu biyar ya aiko daga bauchi akwai wanda ya aiko dubu ɗaya akwai wani bawan allah ya aiko dari hudu da ashirin wani ya aiko dari biyar wani ya aiko dari, wani dari biyu wani dari wani dari biyar wani kuma duk ba sunaye wani dari uku duka waɗannan sun aiko ne domin a musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala biya musu bukatunsu na alheri sannan akwai sanarwa akwai wasu 'yan uwa da suka fara wani aiki tafsirin da Sheikh Ja'afar Mahmud Adam Allah ji kansa Shi ne wasu 'yan uwa a Kano suka kwafe shi suka kwafe suratul Baqara da suratul Fatiha yanzu an buga littafin ya fito ana samun sa a nan waje wanda yake sai ya samu wannan tafsiri suna nan suna farawa za su kai shi har ƙarshe amma suratul Baqara ta fito da gaba ɗayanta da suratul Fatiha saboda haka ana samun wannan tafsirin an kawo shi daga waje wanda suke bukata sai su kokari su samu kuma kowa ya kokari ma ya samu kwafi ya ajiye domin wannan zai ci gaba da dawwamar da ladan da shi Sheikh Ja'far Allah ji kansa da rahama ya fi masa ya sa sha aljanna irin aikin da ya na alheri wannan ne zai ci gaba da dawwamar masa da lada sannan akwai littafin da muke ni alam wanda na baku talhisin muqaddimarsa ce muka yi akan tashin alkiyama nan to shi ma sidin da muka fara mun fara karatun wannan littafin har an kai darasi da yawa na magana akan alamun tashin alkiyama nan to akwai na bidiyo akwai na audio an kashi shi ma za a same shi a waje to sannan akwai a wasu ƴan uwa mata su uku sun aiko da kaya set uku ai musu addu'a wata ta aiko alqur'ani ai mata addu'a alqur'ani guda biyu ayi wa mahaifanta addu'a shadda yadi biyar daga wata 'yar uwa Sun sinkin sabulu daga wani dan uwa dabino kwano ɗaya wani aiko lufaya uku da atamfa guda ɗaya lesi ɗaya da ɗaya jamfa guda biyu sai shiga kwano ɗaya duk waɗannan wanda za a tafi da su kurkuku ne ko sai addu'a ta farko duk wanda suka yi taimakon kuɗi ko kaya da sauransu Allah ya biya musu bukatunsu wannan uwa yarsa yar shekara biyar ta bata kwana da kwanaki a masa addu'a Allah ya kare ta kuma dawo da ita kuma ga nan ba wayar sanan za a faɗa gaba wanda ya ganta ko ya tsince ta sai buga masa wannan lamba akwai maza masu neman aure akwai mata masu neman aure akwai masu bukata Allah ya kare su daga shari akwai wadanda suke gidajen haya musu addu'a su samu nasu akwai masu neman cin jarabawa akwai masu neman admission a makarantu daban-daban akwai wadanda ake sacewa mota yana aka sacewa mota yana bukata a masa addu'a to game da abin da ya shafi wancan ba mas'ala ce ta gaban malami ba matsala ce ta irin ɗabi'ar aikin da aka saka mu da abinda muke cewa shine baya halatta mutum ya daki mutum bisa zalunci in kuka kula wasu sojojin da ma'aikatan sai su taiwa mutane barazana suna dukan mutane waɗanda babu ruwansu ko zuwa kai sai kaga sun maka wulakanci amma kuma da sun ga 'yan fashi sai su ruga da gudu su ma zubar da makama kuma kai da ka zo mai hukan a ka'ida ko ina a duniya zaka ga ma'aikacin yazo zai maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in duba wani abu zai duba sai ya duba yanzu kamar Nijar ma da muka shiga ba ma'aikaci ma baya tasowa kai zaka je kai fakin mota ka ka fito ka kawo masa abin da yake bukata in ya duba ga komai yayi daidai ce to sai an jima Allah ya kiyaye assalamu alaikum haka ake ko ina a duniya amma ma'aikata za su zama suna burga suna wulakanta mutane suna cin mutuncinsu ba bi gaira hakkin to kaga wannan ba daidai bane amma wanda ya tabbata cewa yana cutar da jama'a ai wannan dole ne ai maganin sa in ba ka ba al'umma ai ba za ta zauna lafiya ba amma wanda ba ruwan sa muke magana ba ruwan mutum ya taho masallaci ko a makaranta ko a taho ana burga mutum yana tafiya a kwada masa burala ko a bike shi ko yana kan babur a tankaɗe shi wai ga ma'aikata sun taho irin wannan shine muke magana akai cewa zalunci ne ko masu yin waɗannan ba su gama da duniya lafiya ba اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك